fafata da ake a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 wanda yake kana a can kasar rasha a matakin wasan rukuni zagaye na biyu a jiya a rukunin ba kasar portugal ta doke morocco da kwallo ɗaya mai ban kaushi haka ma spain ta samu nasara akan iran da kwallo ɗaya da babu wanda hakan ya sanyi kungiyar ta spain ta jan ragamar rukunin da maki hudu sai portugal a mataki na biyu da maki hudu iran tana mataki na uku da maki uku sai morocco wacce ta fice daga gasar ba tare da maki ba tana jiran umarni za ta buga ta na karshe da kungiyar kwallon kafa ta portugal a rukunin a kuwa a jiya kasar uruguay ta samu nasara ne akan saudi arabia da kwallo ɗaya mai ban haushi inda kungiyar kwallon kafa ta masu masaukin baki rasha take jan ragaman da maki shida uruguay take mataki na biyu da maki shida wanda dukkan sun samu zuwa zagayen wasan gaba egypt da kasar saudi arabia sun fice daga gasar sai dai suna jiran umarni a wasan da za su kara a tsakanin su har ila yau a yau za a ci gaba da fafatawa inda a rukunin ca kungiyar kwallon kafa ta denmark za su fafata da australia da misalin karfe daya na rana sai faransa za su kwarje gumi da peru da misalin karfe hudu yayin da rukunin da argentina ne za su kece rai da kasar croatia da misalin karfe bakwai a yanzu haka ana da jimillan kwallaye 46 a raga a wasanni 20 da aka fafata ta gasar ta cin gobin kwallon kafa ta duniya dan wasan Portugal Cristiano Ronaldo ya fi kowa zuwa da kwallaye inda yake da kwallaye guda hudu sai Diego Costa wanda yake mataki ko kuma sai Dennis Dennis na kungiyar kwallon kafa ta Rasha wanda yake da kwallo uku akwai Diego Costa na kungiyar kwallon kafa ta Spain wanda yake da kwallo uku sai Harry Kane na Ingila da kwallo biyu Roma Lukaku na kungiyar kwallon kafa ta Belgium yana da kwallo biyu. ya kwallon kafa daga kasashen Afirka da sassa daban-daban na duniya na jinjina wa bajintar da 'yan kasar Senegal suka yi a wasan da suka yi na gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya inda suka doki kasar Poland da kwallo biyu da daya. Kungiyar ta Senegal ita ce kwaira ɗaya tilau wacce ta fitar da nahiyar Afirka daga cikin kunya na ganin cewa ita ce kasa ɗaya tilo wacce ta cire kitse a wuta a wasanta inda saurayen guda hudun kuwa duk an sha su ne inda kungiyar kwallon kafa ta egypt da morocco suka komo kuma za su dawo gida kuma wasan na talata ne senegal ce mai wakiltar nahiyar afirka daga cikin kasashe biyar a yanzu haka da dama daga cikin magoya bayan da sun buƙaci super eagle na nigeria da su kokari don samun nasara a wasansu da su buga kasar iceland a gobe juma'a ya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin boe huta